Rindinar 'yan sandan jihar Kaduna ta cafke wasu mutane kimanin guda arba'in bisa zargin tafka manyan laifuffuka mabambanta da suka hada da tun daga fashi da makami da satar mutane ko garkuwa da su. DSP Zubairu Abubakar shine kakakin rindinar 'yan sandan jihar Kaduna kuma shine ya yi wa manema labaru karin haske. Rayi ne masu fashi da makami da kuma masu sata mota ah, da makamai sannan kuma masu sata mutane wadda ake aka fi sani da yin garkuwa da mutane da kuma masu satan shanu a cikinsu mun kama masu wato a barayin nan masu fashi da makami da kuma masu satan mota da makamai wajen 20 har da mata guda biyu matan nan su suke aje musu a bindiginsu sannan kuma akwai masu satan mutane wadda aka fi sani da a masu garkuwa da mutane goma sha biyu da kuma masu satan shanu guda takwas akwai bindigogi da artashe wadda muka samu a wurin waɗannan barayin mun kwace su suna nan a wurinmu sannan kuma muna nan dai muna ta bincike wa'yansunsu sun gaya mana abubuwan da suke da kuma 'yan wasu wadda ba a samu kama su ba wadda kuma muna kokare mu gan mun kama sauran sannan in mun gama binciken za mu kai su kotu domin hukunci ya kuke yi ne bayan kun kai kotun nan sai ka ji an ce an ga wasu sun dawo kamar inda muka zanta da wasu e kamar yadda kaji a wurin su lallai akwai waɗanda. wato mun sha kai su kotu to shi ya sa um, uh, mai girma kwamishina ya ce zai kokari ya yi magana da uh, mutanen kotu su taimaka domin uh, waɗannan mutanen an sha kama su kamar da yi zantarwa da su wadda suka gaya maka kuma mun sha kai su kotu sannan mu ba mu san me yake faruwa daga baya ba mu gan su kuma mu sake cabko su yanzu yadda na gaya maka wannan shine na uku wadda za mu kai su kotu komai wasu daga cikin waɗanda ake zargi da tafka waɗannan manyan laifuffuka ke cewa? ni usman umaru ne ni dan jibiya ne gara ta ashirin da biyar an kira ni ne ban san akan abun da za a je a yi ba da aka nuhi kuma ta aka ce a kashe mutum na ce ban iyawa ni ni na tadda shi na ce mai allah kai ni saman shi na ce to ka tashi ka tsere ni ban taba kashe mutum ba amma dai akan kashe a gaban ka. a'a ba a taba ba bindiga a gurin wa aka samu bindiga cikakken bayani kana ji ko ko game da haka rayuwa ta ta ƙare. na san su suka kashe ni shi kuma wannan shi ya kawo bindiga bindigogi nawa ne ɗaya ne na sani wurin su sai da ya kwanta bacci suka sa aduna, suka sassare shi suka kashe shi suna na inusa shekara na idan kai ashirin a ina kake a karamar hukumar kubau kargi nake yaushe kuka fara wannan satar mutane eh gaskiya bana muka fara mutum nawa kuka sata bana tsakani da Allah mutum ɗaya kuma ya gudu me kuke to amma da bindigogi e, ta muke wace iri muna tare hanya kamar a ina da ina kamar yankin abun nan hanyar Abuja haka nan wajen jere zuwa wajen lafiya ya kuke wajen tare hanya kuma kamar da wani lokaci eh gaskiya mun fi tare hanya misalin karfe bakwai so nawa eh, ka tare hanya eh to gaskiya ba na so uku ba rafa bara ne gaskiya duk abin da na faɗi ma Allah boye sai in ma ƙarya kai da yawa kenan gaskiya yi bara waccan fa shi bara waccan na fara ma koyo in kun tare kukan harbe ne a'a in mun tare mutum ya tsaya za mu karbi abun da ke hannun shi mu yale shi idan ya ki ba ku fa yau in babu ai dole mu haƙura a wai in yana da shi misali ya ki ba ku ba za a harbe shi ba gaskiya ba halbi amma me kuke da bindigar to to ai ka san bindiga ita tana barazana wai me kuke da kuɗin nan ne kun karba kashe kashe haka nan kawai da ba amfani a na kuke samun bindiga eh bindiga kan tsakanin da Allah babban mu ya sayo mana ita Libya waye babba Abubakar suna har mai Hausa menene kawo kana san robbery ne kadan ina ne ni dan Kaduna ne so nawa kenan kuna wannan wannan shine na uku ana kama ka ba amma so nawa kuna yi gaskiya zai kai zuwa sau hudu me kuke yi shine robbery din snatching din mota ya kuke yi ne eh to gaskiya ni driver ne nake tukawa ba wani nake ba da ni ake karba ba ni driver ne nake tukawa zuwa katsina amma kamawa biyu an ce ana ganin ka kai da bindiga wancan theft ne sannan sai na biyu shine robbery to ya kuke yi ko da ma tukawa kake ya ake tukawa nake yi eh to ni za a kira ni ne ce in jira a didi gadan kawo eh to sannan da an bani kuma sannan sai na wuce da shi a 'yan kwanakin baya ne dai aka dinga samun karuwar hauhawar sace mutane a jihar kaduna kafin sauya salon tsarin tsaron jihar kaduna da ya sa abubuwan suka yi sauki isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya